sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 18 ga watan Janairu na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wakilan gwamnatin Najeriya sun kai ziyara jihar Borno don jajantawa waɗanda harin bom ɗin kuskure ya shafa a ƙauyen Ran. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan harin bom ɗin wanda sojojin Najeriya suka bayyana a matsayin na kuskure. Shin waɗanne irin matakai kuke gani ya kamata a ƙara ɗauka don kiyaye rayukan fararen hula? Sai a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana dalilinsa na yin ahuwar bazata ma wani soja da ya kurmata bayanan sirri na soja. Obama wanda ya kira taron manema labarai na ƙarshe a matsayinsa na shugaban ƙasa a yau dinnan Laraba ya ce Chelsea Manning ya yi zaman gidan yari wato fiye da wasu da suka aikata laifuka makamantan nasa kuma Manning ya amsa cewa ya yi laifi don haka ya mai ahuwa. obama zai sauka daga gadon mulki ranar juma'a bayan ya shafe shekaru takwas bisa gadon mulkin yayin da trump zai gaje shi bayan an rantsar da shi a matsayin shugaban amurka na 45 da tsakar rana a matakalar ginin majalisar tarayyar amurka na capitol obama wanda dan jam'iyyar da ne ya ja sosai da trump yayin yakin neman zaben shugaban ƙasa. inda ya bayyana hamshakin ɗan kasuwa mai hada-hadar gine-gine wanda ya rikide zuwa ɗan siyasa da cewa bai da natsuwar zama shugaban ƙasar amurka to amma tun bayan zaben obama ya gana da trump kuma sun tattauna da shi a karo daban-daban yayin da suke ƙoƙarin miƙa mulki cikin lumana A cewar kungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa, farar hula akalla saba'in aka hallaka, sannan wasu su ɗari kuma sun jakata a arewacin Najeriya, sanadiyar wani harin jirgin saman da ya shafi wani sansanin 'yan gudun hijira bisa kuskure. Harin ya auku ne jiya talata a ƙauyen Ran, wanda ke kusa da kan iyakan Najeriya da Kamaru, al'amarin da jami'ai a Najeriya ke bayyanawa da harin bom na kuskure a lokacin da ake ƙoƙarin auna 'yan Boko Haram. Ƙungiyar ta Red Cross ta ce akwai shida daga cikin jami'anta na Najeriya cikin waɗanda suka mutu. Ƙungiyar ta ce ma'aikatan nata na garan na ran ne a matsayin wani bangaren aikin jinƙai wanda ya haɗa da samar da abinci ga mutane sama dubu da biyar da suka rasa matsugunansu. Tuni dai dama shugaba Muhammadu Buhari ya yi alkawarin taimakon waɗanda abin ya ritsa da su. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. mutane da dama sun mutu a arewacin mali a yau dinnan laraba a wani harin unar bakin waken da aka kai da mota shaƙe da bom a wani sansanin da ke kunshe da ɗaruruwan tsaffin dakarun 'yan tawaye da kuma sojojin gwamnati a cewar jami'ai ministan harkokin wajen mali abdullahi diop ya ce harin a ta bakinsa na miyagun matsorata kuma marasa imani hari ne kan zaman lafiya wannan harin bai kamata ya ɗauke mana hankali daga niyyarmu ta ci gaba da wanzar da zaman lafiya da kuma ɗaukar mataki kan waɗanda ke ƙoƙarin yin zagon ƙasa ga batun samar da zaman lafiya ba a cewar diop a lokacin sauraron ba'asi kan mali a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ya ce za a zakulo duk waɗanda suka taka rawa a wannan aika-aikar a kuma gurfanar da su gaban shari'a ministan harkokin wajen ya kara da cewa mali za ta keɓe kwanaki uku don makoki na ƙasa baki ɗaya mataimakin shugaban amurka joe biden ya gargaɗi ƙasashen turai yau laraba da su kula kar ƙasar rasha ta yi masa katsalan da a harkokin su kamar yadda a cewa hukumomin leƙen asirin amurka suka yi imanin cewa rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar amurka na watan nuwamba wanda ya yi sanadin nasarar donald trump Yayin da kasashe da dama a Turai ke shirin gudanar da zaɓe a wannan shekarar, ya kamata mu yi shirin sake fuskantar yunkurin Rasha na yin katsalanda cikin harkokin dimokuraɗiyya. Hakan zai sake faruwa, ina tabbatar muku a cewar Biden a jawabinsa na ƙarshe a birnin Davos na ƙasar Switzerland. Rasha dai ta yi watsi da zargin hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar Amurka na cewa ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka da zummar taimakawa Trump. an ceto lahirin sashen gabas na birnin musul kwata-kwata daga hannun mayakan isis bayan gagarumin farmakin nan da aka fara tun a watan jiya a cewar wani kwamandan iraki a yau dinnan laraba da yake magana a wani taron manema labarai janar talib al-shahati ya ce sojojin iraki sun kama ɗan sauran abin da ya rage na wasu unguwanni da ke gabar gabas ta kogin tigris wanda ya raba birnin zuwa gundumomi biyu shagati wanda ya jagoranci rundunar yaƙi da ta'addanci ta sojojin iraki ya bayyana nasarar da sojojin iraƙin suka yi da cewa abu ne da ba a taɓa gani ba ko da yake ya ce har yanzu akwai wasu wuraren da ya kamata a kwato a arewacin musul. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da Najeriya. Bisa kuskuren da sojojin saman Najeriya suka yi na kai harin bom a ƙauyen Ran wanda ya shafi wani sansanin 'yan gudun hijira a jihar Borno. Yau babban hafsan tsaron ƙasar da tawagarsa sun je birnin Maiduguri don ziyarar gani da ido da kuma jajantawa gwamnati da jama'ar jihar akan abin da ya faru. Ga rahoton Hassan Maina Kaina. General Abayo mai Gabriel shakin bisa rakiyar manyan kwamandojin sojin kasar sun isa Maiduguri babban birnin jihar Borno. Na kira daraktan watsa labarai a hedikwatar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar ya zuwa yanzu ko me ake ciki? A to a zuwa yanzu da wannan da kan zama cikin juna muna cikin bakin cikin wannan al'amari ya kasance haka da kula ne kuma irin wannan abin da ma ya kira kan wakana Allah ya kare ba so yau kafin ba mun yi abin ne a cikin tariya domin kan ainihin wannan yan tsira da ainihin gama da su amma ah, a halin cikin yanzu dukkan waɗanda Allah ya kaddara suka jika Allah ya tsira su to an duk abin da ake yi an abin gansu an kauda su wanda suka ji rauni kuma ana ba su magani inda ya kamata a ba su a asibitoci da sauran kwanci su da kuma su kansu a kamar yadda magana yanzu din nan mu dukkan muna muna Maiduguri domin mun kanin yi ma su gwamna da sauran jama'a wannan yanki jaje kan wannan abin da kana wanda bai wanda mu jaɗin shi ba kaga abin da cikin cewar tsohon hafsan sojin saman Najeriya Aliko Yan Rashid Harun irin wannan kuskure a kai farmaki ba sabon abu ne ba matsayina na wanda ya rita daga nigerian air force kuma da yake da experience akan eh, a lot of operation a nigerian air force amma a duk duniya akwai inda suka faru. in ka duba tun daga france a 1938 akwai inda france ta yi bombarding embassy a nan france kuma ka duba united nations eh, forces sun taba bombarding italian eh, embassy a belgrade kuma ai ko kwanakin ba wannan abun ya faru a afghanistan it's a mistake inda aka yi bombarding medicine france asibiti kuma ka duba kwanakin kwanakin baya kawancen sojoji na US da sauran Germany da sauransu sun taba yin bombardin wani wuri a Aleppo daga baya kuma suka zo su apologizing. Wannan mistake ne yake faruwa. Ya taba faruwa an taba mistakenly an taba bombardin convoy din wani wani Nigerian senator amma wannan shi abun da daddare ne. Kuma su wayannan Nigerian Air Force pilot din suna amfani da grid ne ko kuma coordinate da aka basu. Idan an basu coordinate din nan wannan abun da ya kamata su je su yi bombardin wannan wurin ya kamata su je su yi bombardin bai kamata su je su yi bombardin wani wuri ba. Kuma ka duba jiya shi wannan tiyata komanda din major general Loki Arabo ya yi admitting cewa ya yi take responsibility akan cewa shi ne fa ya make Nigerian Air Force yi wannan mistake din so saboda haka ba mistake din Nigerian Air Force ne su kasan kaman sojoji suna amfani da rules and regulation kuma suna amfani da order idan an baka order ka je kan bombardin wuri nan ya kamata ka je kan bombardin idan ka je kan bombardin wani wuri ba wannan wurin ba to wannan kuma wani magana daban ne amma shi wannan abin da ya faru a ran wato akala balge kenan su wannan coordinate din da aka basu su suka yi yi takin wannan oda din daga shi wajen wannan theater commander din kuma suka je suka bombardin wannan wurin hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To Allah ya kyauta gaba. Ma sauraro yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan harin da ya faru bisa kuskure a jihar Borno. Shin wani irin matakai kuke gani ya kamata a ƙara ɗauka nan gaba domin kiyaye rayukan farar hula? Sai a kira a bayyana ra'ayi, amma kafin nan ga wannan waƙar. Tafiya lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tumin mun samu kira na farko daga Jos. Assalamu alaikum. da wa muke magana. Ina magana da Bashiru ne mai gwanjo daga Jos. Malam Bashir me zaka ce game da wannan harin kuskure da ya faru a jihar Borno? Oh, abin da zan faɗa ne kamar wannan ritayan abin da ya yi magana a kai ya faɗi gaskiya. Mm. Eh, dai kuma abin da za a yi a yi addu'a Allah jikan kan waɗanda suka mutu. Allah ya gafarta musu amen to malam bashir daga jos mun gode da ra'ayinka mun samu wani kiran kuma daga maiduguri Eh, daga maiduguri ne abin na ni ban dauka cewa wannan ba ne ba ne to da wa muke magana malami daga maiduguri ana yin palestin da su saura kasashen su sira da sauransu mm. to abin nan mu san ba mu yarda da ruwa na abubuwa ba da gangan suka yi abin malami na maidugurin me yasa kake gani da gangan suka yi abin da ya sa mm. ka san sai sun san makarkin su boko haram ba su gane ba to kana nufi boko haram din ne suka ba su wannan bayanan eh sun taru a wani guri lokacin da sun yi muryan girgirin sai sun wasa sun wasa amina To malami daga Maiduguri kenan mun gode da ra'ayinka har yanzu dai mun ƙara samun wani kiran daga nan Maiduguri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Muna magana baba gana gwane bukara. To malam baba gana menene ra'ayinka? wallahi ra'ina ne cikakken haifuwan maiduguri ne allah ya nuna mun wannan lamarin da fiye da wannan harkan boko haram ne magan nake muku shekaru na duniya shekara talatin da abubuwa kaɗan farmakin boko haram da kuma irin na gwamnoni da irin na 'yan siyasa da na munafarci da na zalunci duk allah yana gani tukuna allah ya tsirar da nan mai mu ba dare ba rana ana addu'a yanzu magana nake faɗa tun da mun samu lafiya mu a duguri a mu wallahi na tabbatar cewa kullum addu'ar da muke wa kasanmu najeriya allah ya ba ta lafiya ya allah kasanmu na borno muna da boda na masu albarka wanda dai arziki kowa ya dawo a dama iyayenmu kakanninmu hausawa kanawa suna faɗa mana za su zo da jakin su wucin maka to malam baba gana kenan daga maiduguri yanzu kuma bari mu je kaduna To, Hajiya barka da aiki. Barka kadai kuma ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, Murtala menene ra'ayinka wani matakai kake gani ya kamata a ɗauka dan a kiyaye rayukan fararen hula jama'a yau wato na farko dai muna jajinta ma gwamnati jihar borno da gwamnatin tarayya hmm. kuma muna ƙara jinjinawa masu sojojinmu da suka sadaukar da rayukansu su ma suke ta asarar rayukansu suna ba da gudunmuwa hmm. abin da ya kamata shawarar da zan bada shine cewa lalle dole ne su kara zage dantse a mu san samun mu ma. sojojin wasu duniya suna samun kuskure irin haka a ce sojojin najeriya ba taba samun wannan kuskure ba mm. haka muke so su dinga duba a kullum kuma a kara wadata su da kayan technology na zamani da kafin a kai hari a tabbatar da sahihancin rahoton da suka samu to a mm. tashi lafiya to Allah ya sanya malam murtala kenan daga Kaduna mun gode a daga Gombe kai yanzu kuma mun ƙara samun wani kiran ma dai daga Gombe Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. suna sadiq hussein da garin da ɗaukuwa ƙaramar hukumar ya masa jabal gamman kwamar state to malam sadiq muna jan ka ne ra'ayinka daidai na wa maganin fatan alheri na cewa wannan ƙasa ta mu allah ya kama zaman lafiya sannan kuma wannan abu da ya faru an ke da sosai ne kuma gwamnatin ƙasa har ta tarjin sawa mutanen ƙasa gaba ɗaya kuma har an da rundunar sojojin najeriya sun je su mutu ya jan wannan abu wannan abin an cewa kuskure ne allah kuma ya kowane sarrafa Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a nan. Amma Malam Sadiq ya kake gani ya kamata a ƙara kiyaye rayukan fararen hula ko kuma jama'a baki ɗaya kamar in ana kai irin eh, wa'annan hare-haren. Gaskiya ko suna jira suna kokari. Kash Malam Sadiq daga Gombe da ya ɗauko bayani amma kuma layin shi ya goce. Bari mu sake koma Maiduguri inda ma wannan harin ya faru. Salamu alaikum da wa muke magana daga Maiduguri. Wa alaikum salam Abdulhamid daga Maiduguri. Tun Malam Abdulhamid muna jan ka. Eh da mu rage shine ina gode wa sojojin Najeriya da kokarin da suke yi da kuma zuwa muke a shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari da baki nasara kan mulkin da yake tafiya da shi. Da wasa nan kuma akan kiyan da ya faru a nan ran din nan wannan kuke ya faru sai kusurcin najeriya a gaya wa shi loki ya rabo ya kara kula nan gaba saboda kwadin suke barin zunga luga to saboda rayukan mutane gaskiya an lantarki jiwa cikin nan hajji lafiyar nan tun da sai mun gade ana ta kokari ana tausa daga kasa ana tausa daga kasa ta su da mutane zuwa asibiti sun kokari gaskiya amma kuskure ne Allah da kiyaye na gaba to amma amma mun gode malam Abdulhamida yanzu kuma bari mu je Bauchi Salamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. to ga dukkan alamun layin malami daga bauchi ya goce amma har yanzu muna da sauran lokaci sai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku mun samu wani kira daga kaduna hello malama maryam dauda barka da dare barka da wannan lokaci da wa muke magana sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya To Alhaji Musa Garo me ka ce game da wannan harin da ya faru a jihar Borno? To alhamdulillah gaskiya ni abin da nake so in bayyana. Eh muna jan ka. Hello kina ji na? Eh muna jan ka. Yawa ya kamata a basu gaskiya uzuri saboda wannan al'amari da ya faru. ai sojojin najeriya ba taɓa samun irin wannan ba duk mutumin da ke magana cewa da ganganci ne mutum da sun ce kuskure ne a shi a kuskure ne wanda suka mutu allah ji kansu allah ya gafarta musu da karshen ne muku fata a alhaji musa garu a tashi lafiya to amma amma mun gode alhaji musa garu yanzu kuma bari mu je taraba salamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana ina magana da alhaji wakilu gwalolo Allah taraba gasar local government to alhaji wakili me za ka ce game da harin nan da ya faru kuma wani matakai kake gani ya kamata a ƙara ɗauka don kiyaye mutane abu na farko dai ina ta'aziyya ga wanda suka mutu ubangiji allah ya kansu ya gafarta musu amen sannan kuma ina ba da shawara ga sojojin najeriya abin da suka yi ba bisa kuskure suka yi dan ba da niyyar su suka yi ba hmm. daga yanzu idan za su in suka samu wani labari na boko haram ko wani abu da yanzu ba su da yawan da za su je gari su yaki gari su dinga bincike kafin su je su auwatar da bama-bamai ko bindiga ko wani harbi don a kare mana rayukan 'yan uwanmu fararen hula. Hmm. To Alhaji wakili kenan daga Taraba yanzu kuma bari mu je Gombe. Salamu alaikum da wa muke magana malam sai ka dan rage sautin rediyon ka dan yana dawowa ana jin ka. mamman kiko ne daga talafe balanga to mallam mamman me za ka ce gaba da wannan harin da ya faru lalle wannan abin sosai ne sosai ne kuma Allah ya kai ne gaba su ringa lura sojojin su ringa lura da kyau kawai suna ringa auna da kyau mm. eh. to malam mamman mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je nasarawa Assalamu alaikum sunana shafa ne kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Hajiya Maryam barka da yi. Malam shafa ne kana lahiya? Alhamdulillah Hajiya Maryam. To madalla me zaka ce game da wannan abu da ya faru a jihar Maiduguri? To Hajiya Maryam a gaskiya kisa lahi kuskuri dai an samu dan kam ya kamata a ce in an samu wannan rahoto na sirri akan cewa akwai 'yan boko haram a wannan wuri hmm. ya malam shafale ko kana nan muna jan ka eh, ina jin ki da fatan ya kamata ce an yi bincike mai tsanani tukuna kafin a ce an tura sojoji sun tafi nan saboda haka abin da muke to malam shafale layin ka dai ya goce da mun gama jin bayanin ka sai dai kuma lokaci ma ya daga mana hannu a nan za mu dakata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. bayan kowace ƙasa ta yi wasanta na farko a gasar cin kofin afirka ta shekarar 2017 da ake gudanarwa a kasar gabon akwai wasu muhimman abubuwa da suka faru a gasar wanda za mu mai da hankali a kai dan wasa ɗaya tilo ne ya zira kwallaye sau biyu a raga wato ɗan ƙasar algeria riyad mahrez a wasannin farko na wannan gasar kwallaye biyu kaɗai ne aka zura a raga ta hanyar bugun fanariti wato barkewa da zimbabwe ta yi da algeria da kuma wanda ɗan wasan ghana da diayu ya zura a wasan ghana da uganda a jiya bayan wasanni takwas na farko na gasar cin kofin afirka wasanni biyu kadai ne ba a zira kwallo a ciki ba wato wasan africos da togo da kuma wasar mali da egypt wani abin duba kuma shine an yi amfani da katunan gargadi 20 a wasannin na farko a cikin kasashe goma sha shida da suke fafatawa kasashe uku kadai ne ba samu katin gargadi ba kamar ghana togo da ivory kasashen da suke kan gaba wurin samun katin gargadin su ne demokaradiyyar jamhuriyar kongo da kuma kamaru dukkaninsu na da katunan gargadi uku uku masu biye da su su ne egypt senegal da kuma burkina faso wani abu mai fargaba da ya kasance a cikin wasannin farko a gasar cin kofin afirka na wannan shekarar shine samun laifukan foul 275 a cikin wasanni takwas demokaradiyyar jamhuriyar congo ita ce ta aikata laifuka 27 a wasanta da morocco wasan abrikos da togo shine ya fi yawan laifukan fawul inda aka samu laifuka 46 a ciki wasan ghana da uganda shine wasa da ya samu karancin laifukan fawul a wata sabuwa kuma kodin ghana abraham grant ya ce ya yi farin ciki matuka ganin yadda ghana ta samu maki uku a wasanta na farko da uganda a gasar cin kofin nahiyar afirka duk da cewar wasan na 'yan ghana black stars bai burge sosai ba musamman a zagaye da biyu dan wasan gaba na west ham ta England daidai a ayu shine dora gana a kan uganda a wani bugun fanarici a daidai minti 32 wanda ya kai gana ga samun maki uku akasari dai gana bata yawan burgewa a wasanninta na farko a gasar cin kofin nahiyar afirka tun lokacin da gana ta fara shiga gasar cin kofin afirka a shekarar 1963 ta ci wasanninta na farko guda tara a cikin wasanni 20 wasa na jiya da ta yi da uganda shine kai nasara da ta samu zuwa goma a cikin wasannin farkonta 21 wasu coach-coach guda biyu a gasar cin kofin nahiyar afirka sun yi kira da a sake duban lokacin da ake shirya gasar cin kofin afirkan a yayin da hukumar kwallon kafa ta caf kuma ta yi tsayin daka cewa ba za ta bari kungiyoyin wasa na kasashen turai su rika canza mata tsari ba su coach-coach guda biyun da sun hada ne da hugo bros na kasar kamaru da Paulo Duarte ɗan kasar Portugal na Burkina Faso sun fito ƙarara suka ce ya kamata a ɗage gasar daga watan Janairu don rage ɗawainiya da masu wasa a nahiyar Turai suke fuskanta. wannan ne karo na farko da coach coach suka yi kira da a canza lokacin gasar cin kofin nahiyar afirka wanda ya fara a ranar lahadi da ta gabata a kasar gabon hukumar caf ta ce ba za ta canza lokacin gasar ba duk da cewar da akwai kiraye-kiraye da ake mata nan da can da ƙungiyoyin nahiyar turai a iraki da siriya dakarun haɗin gwiwa suna samun nasara a yakin da suke yi da ƙungiyar isil ciki har da wasu muhimman wurare biyu da kuma kashe shugabannin su haɗe da kwato wasu yankuna ma'aikatar tsaron amurka ce ta ba da wannan sanarwa a wannan watan cewar shugaban kungiyar isis da ke siriya muhammad al-isawi ya mutu a wani farmakin haɗin gwiwa ta sama a raka a ranar 31 ga watan disamba al-isawi da daɗin mamban isil ne wanda ke kula da bada umarni da shigar da kudade tsakanin yankuna da ke hannu 'yan isil da shugabanninsu kuma shine ke kula da bangaren tattara bayanan sirri an sa al-isawi da shirya kai kawo 'yan kungiyar da ke aiki a wasu sassa kuma yana da alaƙar kun da kun da abdulbasid al-iraki shugaban isil a gabas da tsakiya wanda aka kashe shi a wani farmakin haɗin gwiwa ta sama a ranar biyu ga watan nuwamban shekarar 2016 kashe al'isawi ya kawo adadin muhimman shugabannin kungiyar isil da aka kashe su a bara zuwa goma sha shida waɗannan kashe-kashe a cewar ma'aikatar tsaron amurka ya kassara ayyukan kungiyar isil da take yi a wasu sassan duniya wanda hakan ya sa mambobin ƙungiyar suka fi mai da hankali akan kai hare-hare a cikin gida a wani taron manema labarai a bagadaza kakakin rundunar sojan amurka ta sama kanal john darian ya tabbatar da nasarar da ake samu wurin 'yanto yankunan ya kara da cewa a siriya rundunar kasar ta syrian democratic force sdf a takaice suna kara dannawa domin ceto birnin Raqqa. since this current phase began on december 9th the sdf have liberated more than 500 square miles Tun fara wannan yaƙi a ranar tara ga watan Disamba, rundunar SDF ta 'yan filayen Siriya da girmansu ya kai mil 500 da gidaje da kuma tanti na dubban mutane da suka fuskanci musgunawar mayakan isil a iraki kanar darian ya ce rundunar tsaron iraki tare da taimakon farmakin sama na haɗin gwiwa da masu ba da shawara suna samun nasara a aiki da suke yi na kwato birnin mosul an yi wa birnin ƙawanya baki ɗayansa kuma mayakan ba su da daman ƙarfafa mayakansu Kanal Darian ya ce ganin yadda yakin na Mosul ke kara tsanani da hadari ya sa 'yan ta'addan ba su da ta yi sai dai dakarun na Iraki ne ke kara kaimi wurin sake kwato Mosul. 'Yan kungiyar ISIL 'yan ta'adda ne masu taurin rai amma dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Amurka za su taimaka wa mayakan cikin gida a kokarin su na kara kaimi har sai Siriya da Iraki sun kubuce daga muggan ayyukan ISIL. sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana dalilinsa na yin ahuwar bazata ma wani soja da ya ya kwarmata bayanan sirri na soja. Obama wanda ya kira taron manema labarai na ƙarshe a matsayinsa na shugaban ƙasa a yau dinnan Laraba ya ce chelsea mani ya yi zaman gidan yari fiye da wasu da suka aikata laifuka makamantan nasa kuma mani ya amsa cewa ya aikata laifi a cewar kungiyar agaji ta red cross ta kasa da kasa farar hula akalla saba'in aka hallaka sannan wasu ɗari kuma suka jikata a arewacin najeriya sanadiyar wani harin jirgin saman da ya shafi wani sansanin 'yan gudun hijira bisa kuskure Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da mai saida Hamdun da ta taya na haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Kelvin ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku.